الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله ما ذكره الذاكرون والحمد لله ما غفل عن ذكره الغافلون الحمد لله عدد الأولين والآخرين لا إله إلا الله يفعل ما يشاء لا إله إلا الله الحي القيوم لا إله إلا الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر وهو الواحد القهار المهيمن المطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدور الذي أحاط بكل شيء علما المهيمن الشاهد على خلقه بأعمالهم المصلح لأمورهم المتصرف فيهم كما يشاء له القدرة والسيطرة يحيط بالخفايا لا إله إلا هو ملك على عرش السماء مسجد وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير لا إله إلا الله الله أكبر لا يمانع ولا يدافع وهو العزيز فلن يرام جنابه أنا يرام جناب ذي السلطان وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء هذه صفتان وهو العزيز بقوة هي وصفه فالعز حينئذ ثلاث معاني الله أكبر قدرته تامة لا تحدها حدود ولا تقيدها قيود لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء الله أكبر أفعاله تعالى لا أول لها ولا آخر لها لا إله إلا الله جل المهيمن عما لا يليق به وقال عن كل نفس أنه معها في قبضة الحق هذا الكون أجمعه جل المهيمن إن أعطى وإن منعا جل المهيمن ربا لا شريك له وجل إن لم يهب شيئا وإن وهبا ما شاء كان وما في الكون خافية تخفى على علمه بدءا ومنقلبا أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وقال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون الله أكبر قسم الأرزاق فلا يستطيع أحد أن ينال شيئا لم يكتبه له قال تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا فجعل هذا أبيضا وهذا أحمر وهذا أصفر وهذا أسود وجعل لسان هذا عربيا ولسان هذا أعجميا الله أكبر لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فاتقوا الله عباد الله فإنه من اتقى الله وقاه قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم bayan kirari da yabo da godiya ga ubangiji subhanahu wata'ala wanda shine ya halicci komai ya fi ƙarfin komai ya yi komai kuma yake yin komai kuma ya san komai har abin da ba zai faru ba ma allah ya san shi da zai faru yadda zai faru muna godiya gare shi muna tsarkake shi biran dukkan abin da bai cancance shi ba muna yi masa kirari tare da jinjina da yabo gare shi ubangiji subhanahu wata'ala wanda shi ne yafi ƙarfin bayinsa wanda ƙudurarsa da ikonsa da ƙarfinsa ta sa ba a zuwa kusa da shi ya halakar da manya-manyan masu taurin kai a duniya cikin masu mulki cikin masu kuɗi cikin talakawa cikin masu karatu ubangiji subhanahu wata'ala ya tserar da bayansa mafi rauni a ban ƙasa shine ubangiji wanda ya kewaye da sanin komai wanda kuma ya halicci komai subhanahu wata'ala muna ƙara kabarbari a cikin wannan rana tare da godiya gare shi da ya ba mu ikon kammala wannan ibada ta azumi da Allah ya shar'anta mana ya kuma kwaɗaitar da mu akan yin ta kamar yadda yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun Allah ya rubuta mana azumi dan ya zama jarabawa gare mu kuma dan ya zama alkhairi gare mu domin mu samu kariya daga munanan cututtuka da suke faruwa sakamakon yawan ci da sha ba tare da tsari ba domin mu samu kariya daga munanan ɗabi'u da halaye da ɗan adam kan gafala ya aikata su komai imaninsa amma lokacin da aka ce azumi ya zo sai azumi ya kira kowa zuwa ga doka sai kaga ga na aka yi maka ma sai ka ce inni sa'imun inni sa'im domin mu samu kariya daga fushin Allah subhanahu wata'ala mu samu kariya daga shiga wuta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa wanda ya azumi so daya saboda Allah domin girman Allah don Allah to Allah zai nesanta fuskarsa ya zama tsakaninsa da wuta tafiyar damuna saba'in shekara saba'in kenan abinda za aka ce maka damuna saba'in saboda za a iya cewa shekara to amma zuciyar ɗan adam ta rataya da abin da yake yawan dawowa shi sa sai aka ce saba'i na kharifa sannan Allah ya shar'anta mana idi a ƙarshen wannan watan na azumi domin mu bayyana farin cikinmu da jin daɗinmu da godiyarmu ga ubangiji don ya zama sanadiyar ƙari a gare mu mun samu lafiya sannan mu ta gyaru sannan mun samu tsira rahama ta sauka a gare mu a farkon watan gafara ubangiji ta sauka a tsakiyar watan a ƙarshe kuma an yanta kusan ga baki ɗayan mutane gaburan shiga wuta sai aka shar'anta mana idi aka umarce mu da mu yi ta kabarbari tun daga faduwar rana ta daren idi har zuwa lokacin da liman zai fito a idin karamar sallah kenan ko kuma kamar yadda wasu malaman fiqh suka ce har zuwa lokacin da za a idar da sallah da zara an idar da sallah to kuma an gama kabarbari haramun ne mutum ya dau azumi yayi wajibi ne mutum ya karya azuminsa ko da yana yi ko da azumin kafara ne ko na nafila ko na wajibi na bakance ya ci abinci domin nuna godiya ga Allah da farin ciki da bai halatta ba ma asali aka halatta shi saboda idi mazala sallallahu alaihi wa alihi sallama ya shigo ya shigo gidansa sai ya samu nana Aisha da wa'ansu yan ƙananan yan mata ƙanana daidai shekarunta a wannan lokacin suna tare da ƴan abubuwan kiɗansu wanda asalin kiɗa haramun ne amma mazala sama ya ketare su ya je ya kwanta ya lullube fuskarsa sai na abubakar ya shigo ya ce algaita da molo na shaidan ake bugawa a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya daka musu tsawa manzala sama ya ce kyale su wannan ranar idin mu ce a wata ruwaya kowace al'umma tana da ranar idi mu ma wannan ita ce ranar idin mu manzala sun salama ya fito ya tarar da wa'insu ahbash suna wasa da takobi ana kada abin kiɗa molo maza ya fito da nana Aisha ta ce ina so in kalla ranar idi ne maza Allah ya ɗora ta akan kafaɗarsa saboda rana ce ta farin ciki ba a hana mutane su yi abu in ba ya ci karo da shari'ar Allah ba an kira shi da suna idi saboda irin abubuwan da suke dawo da mumini na abubuwa na rahama yan uwa Allah ya shar'anta mana idi domin godiya gare shi da kabarbari wataƙila kafin mu koma zuwa ga gidajenmu Allah ya gafarta mana zunubanmu gabaki ɗaya muna fatan Allah subhanahu wataala ya gafarta mana zunubanmu mu sani cewa akwai abubuwa da yawa da suke faruwa a duniya ba don kuma ba sai don ubangiji subhanahu wataala ya jarrabi bayansa da abin da ya ga dama don kuma Allah ya nuna cewa shi kadai ne ubangiji ba wani abin bauta da gaskiya sai shi Allah shi ne yake halittar farin ciki shi ke halittar damuwa Allah shi ke halittar cuta kuma kafinta ya halitta magani amma Allah cikin ikon munar cuta mugunya cikin mafi kankantar halitta ta ubangiji subhanahu wata'ala lalla wasu likitoci ko masana lafiya su ce ai virus ba halitta ba ne to amma in ma yinsa aka yi to Allah ne ya yi wanda ya yi shi ubangiji kuma ya ce wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna wannan cuta duka-duka inda za a tara biliyon na wannan ƙwayar cuta ta coronavirus lalla ido da ɗan adam ƙanƙantar abin biyu yawansa ba za ta bari ido ya ganshi ba ido da kansa sai da taimakon madubin hangen nesa tare da haka wannan ɗan ne itsin abu ubangiji ya sallaka shi akan duniya domin ya tilasta wa duniya ta yi ruku'u ta risina masa ta yadda cewa shi ne kaɗai Allah duk wata cuta duk sharrinta ɗan adam Allah ya ba shi ikon da zai iya halittar maganinta a duniyan nan sai dai kuma Allah cikin ikonsa wannan cutar tare da ƙanƙantarta sai Allah ya ɓoye maganinta gashi dai akwai shi amma ba wanda ya san inda yake kai Allah ma ya sitirce saninta a cikin ƙwaƙwalen likitoci da masu haɗa magani har yanzu ba a gama gano haƙiƙanin ita kanta wannan cuta ba yau a ce airborne disease sai tana bin iska gobe wasu masana lafiya su ce ba airborne disease ba ce ba ta bin iska ji ba a ce a mutum ɗaya zai iya yaɗa wa mutum uku ko a ce biyar ko a ce goma ko a faɗi wani abu mai kama da haka wasu kuma su ce a ba haka ba ne a ce idan ka saka takunkumi na fuska to iyakai zai amfana wasu ce a zai amfanar da wanda ba kai ba ma har yanzu su kansu likitoci da suke kwana su tashi likitoci na hakika wajen bincike Allah bai ba su ikon su gano hakikanin ita kanta cutar ba ma na a gano magani duniya ta kai matsayin da a yanzu ba wai a kirkiri maganin cuta ba ana ma iya samar da garkuwar da cutar ba ta iya shiga jikin mutum ba yanzu yadda duniya ta kai kwarewa ta wasa da genotype na dan adam a yanzu akwai kasashen da idan kana son ɗa namiji to akwai yadda za a gaya maka yadda za ka haifi ɗa namiji in mace kake so za a ce ga yadda za a yanzu batun a ce wai mace bakarariya ce ba ta haihuwa to sai dai a irin ƙasashenmu nan amma idan ka garza ya ka tafi ƙasashen da ake ganin sun ci gaba za a iya sa mata ƙwayar haihuwa kuma ta ɗau cikin ta haihu an kai matsayin da ɗan adam yana iya cire ciki daga jikin mai ciki an mata tana jin ganda ba za ta haihu ba ya sa shi a jikin wata matar a hayi mahaifarta a reni cikin ta haihu tare da kuma sai Allah ya gwada musu cewa har yanzu wa huwal qahiru fawqa ibadi duk abin da kake tunani inda ka ya tsaya to kuma anan ubangiji subhanahu wataala kudrarsa da sa ta fara duk inda kake tunanin anan tsira yake to kuma in ka bi tarihi za ga an taba halakar da wani da wannan tsiran duk inda kake tunanin akwai halaka to zaka ga kuma Allah ya taba tsirar da wani da wannan halakar to abinda wannan yake nuna shine kai dan adam ba kowa bane ba ka tsaya kai nazari hatta a wannan cutar ma ka kiyayi ubangiji subhanahu wataala kuma ka bauta masa shi kadai ko ka ko ka so Allah shi kadai ne ya halitta kuma shi kadai ya tantance a bauta masa kuma a lokaci guda ubangiji ya tsinkayi gafalan mu mu musulmai tare da waɗanda suke ba musulmai ba su dama a cikin gafala suke gaba ɗaya amma yau idan ka ɗauki dukkan wani laifi da ɗan adam yake aikata a duniya ba abin da musulmi baya shiga a yi da shi idan yin amfani da wani sassa na ɗan adam ne domin sihiri tsafi saboda siyasa yau an wayi gari ana sata ɗan adam kuma da sa hannun wasu musulmai a yi tsafi da su a kashe su a yi amfani da wasu sassa na jikinsu sata mutane da garkuwa da su da neman sai an ba da fansa a da labari muke ji a ƙasashen arna ana ganin a fina-finai idan aka ce maka al'ummar musulmai musamman mu a najeriya a ce hausa fulani za a iya samun mutumin da yake da zuciyar da zai iya sata mutum ya yi garkuwa da shi in ba a ba shi kuɗi ba ya kashe mutum kai an an ba shi ma ya kashe za ka yi mamaki an sata mutane da yawa an kai su dazuzzuka sun tarar da waɗannan fulanin da suke satar suna yin sallah akwai wanda aka sace shi da aka tabbatar da cewa yana da ilimin addini su fulanin ne suke cewa malam shiga kai mana sallah yake ba mu ya yace to mu tunda muna cikin halin tafiya sai muke ganin bari mu dinga yin kasar ko mu hada azhar da al'asar wani yace kai malam wannan sallar naku ba mu gane masa ba fa mu ka dinga raba mana yace dole muka hakura muka bi su wai yana awar cewa yana so ya shiga aljanna kuma ya sata mutum kuma yana cewa in ba a bashi kuɗi ba zai kashe shi a yau an wayi gari aikin da Allah ya halakar da mutanen annabi lutu saboda shi akwai mutanen da suke yi don neman kuɗi akwai mutanen da bokaye za su ce musu sai sun yi sannan su samu wani abu da suke so akwai wanda za a ce masa sai ya irin wannan aikin ya je garin makka a inda ka'aba take ya kalli ka'aba ya aikata irin wannan aikin sannan zai samu wata buƙatarsa da yake tunani yau an wayi gari a cikin musulmai akwai masu aikata irin wannan maganar zinace-zinace yanzu ƙauyawa ne suke zuwa gidan karuwai su nemi karuwai akwai karuwai a cikin gidaje ba tare da sanin iyayensu ba wasu kuma iyayen sun sani 'ya'yansu suna fita su nemo musu kuɗi su kawo musu amma ba sa iya ce musu tasbare as an wayi gari yaudara da ha'inci da cin riba sun zama ado tauye haƙƙin mutane hatta haƙƙin da Allah ya wajabta maka na zakka wani sai ya shigar da san rai akan haƙƙin talakawa kuma sa'an da yana buɗe baki yana zagin shugabanni abin da ya shafi kuma danne haƙƙin talakawa da yawa daga cikin shugabanni sun mai da haƙƙin talakawa ya zama nasu shi kuma talaka baya tsantseni wajen cin naman mutane baya tsantseni wajen hassada baya tsantseni wajen shi ma ya yi rubda ciki da duk wani abu da masa da yawa daga cikin masu ilimi idan aka zo batun mummunan aiki baka bambanta tsakaninsu da marasa ilimi to la'alla Allah yana son mu da rahama duk da haka tun da mun ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah muna sallah to la'alla sai Allah ya jarrabe mu da wannan musibar dan mai zuwa iskanci ya daina zuwa dan wanda yake cutar mutane a harkarsa ta kasuwanci ko wani abu ya ga wane da wane sun mutu kaza da kaza sun faru watakila ya dawo hayyacinsa ya ce to in sha Allah ya ubangiji na tuba na daina kuma domin mu samu damar ganawa da Allah a lokacin kalwa mu shiga fafirmi ta ibada Mazala sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-ibadatu fil haraj kal hijratu ilai wanda di ya zage dantse ana tsaka da fitina kuma ya zage dantse yake ibada to ladansa kamar ladan wanda ya baro garin su ne ya taho Madina lokacin da na hijira ya dawo waje na hijira masruq ibn al-ajda Allah ya ji kansa da rahama yana idan annoba ta sauka yana killace kansa a gida ya shagala da ibada ka'in da na'in yana cewa madalla da lokacin shagala da ibada da yawa cikin bayan Allah in musiba ta same su to mai da lokacin suke yi ya zama lokacin da'a da yi wa Allah biyayya ya yan uwa mu sani cewa jarabawa ba ta faduwa ƙasa ga mumini manzala sa ya ce ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair mamakin al'amarin mumini al'amarinsa dukkansa alheri ne idan musiba ta same shi sai ya haƙuri sai wannan ya zama alkhairi gare shi idan kuma wani abu ya same shi na alkhairi sai ya gode wa Allah wannan sai ya zama alkhairi gare shi ya ƴan uwa mutuna mutuwa mu sani cewa duk tsayin kwanakin da Allah ya ɗeba maka sai ka mutu annabawa sun mutu sahabban manzala sama ba wanda ya saura a ban ƙasa duk imaninsu tabi'ai da tabi'u, tabi'i makwabta sun mutu manya-manyan malamai sun mutu da yawa akwai malaman da idan irin wannan lokacin ya zo su ake jira a jime za su ce Allah ji kansu malam Ja'far Mahmud Adam wani ya ce kai da a ce lokacin malam Ja'far ne wannan annobar ta faru da mun ji zai ce sai dai idan Allah ya haɗa mu da shi a can Allah ya sada mu da rahamarsa baki ɗaya to yan uwa abinda mutuwa take nuna mana cewa mu ma za mu mutu ko yau ko gobe idan mun mutu za a samu a cikin kabari bayan ka tsira daga bala'in mutuwa wanda manzala sa da kansa zai mutu yana cewa la ilaha illallah ala inna lil maut la sakarat allahumma hawwin alaina sakaratil maut to za kuma ka zo ka kwanta a cikin kabari naira ɗaya da ka ba za ta bi ka kabari ba sai dai in a cikin kuɗin an ɗauka an sai maka likkafanin da bai kai kayan da kake sawa a duniya ba za ka mutu za ka shiga kabari za a yi lokacin da kuma za a tashi daga kabari da yawa daga cikin mutane za su dinga cewa ina ma a mai da su kabari saboda bala'in tsoron ranar tashin alkiyama Allah ya ce mata alƙari'a saboda tana ƙwanƙwasa zuciya da abubuwa na ban tsoro to abin da ake so mumini ya garzaya ya tuba zuwa ga Allah ya sani cewa zai mutu wannan mace-macen da ake ta yi musamman a garin nan namu mai albarka wa'azi ne da kuma jan kunne gare mu mu da muke da rai amma abin takaici shine abin da ake kira taballudul ihsas wato abin da yake sawa mutum ya risina mu kuma gaba ɗaya dakushe a cikin zukatanmu ka shiga makabarta ka tarar da ana binne mutum an je makabarta amma wani ya ɗaga waya yana harkar kasuwarsa kuma a ciki watakila ba sai ya yi ƙarya wani yana dariya wani yana game ana binne mamaci amma yana gem don Allah ina ina wa'azantuwa da abin da ake ana ya uwa mu cewa Allah ya yi mana bayawaki da yawa wallahi hatta a cikin wannan bala'in da Allah ya sa mana cikin ni'ima domin Allah ya sauka mana da hanyoyi na ɗaukar rayuwa a Rohingya a wancan yankin da mutanen da suke rayuwa a Kashmir da mutanen da suke rayuwa a arakan da mutanen da suke rayuwa a fitsani da mutanen da suke rayuwa a zirin gaza suna cikin bala'in da ya fi na corona saboda ita corona in ka zauna a gida ba za ta bi ka ba su kuma irin wa'annan mutanen kana gidanka ma baka tsira ba in ka shiru ma baka tsira ba in kai magana ma baka tsira ba to abinda muke ake nuna mana anan shine duk halin da muka tsinci kanmu mu gode wa Allah subhanahu wataala urwatu bin zubair Allah ya ƙara yadda a gare shi mageduwa ta fito masa a ƙafa ta tafi ta tafi ta tafi ta tafi aka ce sai an yanke ƙafar gaba ɗaya ya ce to shi kenan ya za a yi khalifa na lokacin ya ba da shawara a yanke ƙafar aka yanke ya ce ya ubangiji na gode maka ta bani gaɓoɓi huɗu hannaye biyu ƙafafuwa biyu ka karɓi ɗaya kawai a cikin huɗu Allah na gode maka ɗansa ya fita doki ya tunkuɗe shi ya faɗi ya mutu ɗan da yake taimaka masa ana gaya masa ya ce laka alhamdu ya Allah Allah na gode maka ka bani ni ya'ya ka ɗau ɗaya kawai izuwa gare ka mu'azu bin jabal ɗansa yayansa biyu sun mutu a lokacin annoba a sham amma ya gode wa Allah ya ce ya ubangiji iyakacin ta kenan to abin da ake so dalin halin da kake ciki ka gode wa Allah la'alla wannan ya zama alkhairi a gare ka ƴan uwa a ƙarshe ƙarshe ina nasiha zuwa gare mu talakawa mu ji tsoron Allah mu yi haƙuri da duk irin halin da muka tsinci kanmu kada mu dinga muna na zato da faɗan munanan maganganu ga shugabanninmu ko da sun zalunce mu ba wanda yake shakkar cewa a najeriya shugabanni suna zaluntar talakawa ba wanda yake shakka komai a akan cewa al'amura a najeriya ba su suke tafiya ba tun daga sama har ƙasa babu wata sakta da za ka iya kallo ka ce ɗari bisa ɗari daidai take tafiya amma zaluncin shugabanni baya halatta maka la'antar shugabanni ko fitowa kai musu bore tabbas muna gani a wa'ansu ƙasashen idan irin wannan musibar ta faru tana taƙaita ne kawai akan zaman gida amma mun sani cewa da yawa daga cikin mutane sun mutu sakamakon wannan zaman gidan da kullum da ake kuma Allah ya sani sakamakon mugun bakin zaluncin da yawa daga cikin shugabanninmu ne wannan amma baya halatta mana mu zauna duk sanda muka zauna tafis ɗinmu shine zagin shugabanni domin wannan ba zai cece mu a gaban ubangiji ba kuma shugaba ko azzalimi ne in musulmi ne in ka zage shi sai kun tsaya a gaban Allah ka faɗi dalilin zagin. Allah ne sai ka zage shi ko kuwa abin da ya rage shine ka yi haƙuri ka danganta al'amarin zuwa ga Allah lokacin da anas dan malik allah ya kara yadda a gare shi ya je kasar basra da suka suka kawo masa kuka akan zaluncin hajjaj bin yusuf yana da damar da zai tsitsine wa hajjaj amma ta isbiru wa tasibu ku yi haƙuri ku nemi ladan musiba ku a wajen allah fa innahu ma min amin illa wallazi ba'dahu sharrun min domin duk shekara wacce za ta zo sai ta ci ta shari'a yace sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam naji annabi ya faɗi wannan sannan yan uwa ya zama wajibi ya zama wajibi mu dinga kyautatawa malaman mu zato da yawa daga cikin malaman mu suna yin a irin wannan yanayin suna yin irin aikin da likitoci suke likitoci Allah ya saka musu da alkhairi da yawa wasu sun kamu da wannan cutar sakamakon kokarin wa al'umma kariya to wallahi wahalar da malamai suke sha wajen isa zuwa ga hakikar abin da za su iya wa mutane bayani ba ta gaza wacce likitoci suke sha ba amma lokaci ɗaya da zarar ka samu saɓani tsakaninka da malamai sai ka dinga buɗe bakinka kana faɗa musu kalmomin da wata lokacin kare ma ba zai ci ba 'yan jaridu su ji tsoron Allah kada su dinga fifita yi wa gidajen jaridun su hidima akan faɗin gaskiya wani lokacin za a faɗi magana sun san cewa juya ta ba daidai ba ne amma sai su juya ta don taiwa wannan media house ɗin nasu hidima wannan haramun ne ya saba wa tsari na adalci su kuma malamai su ji tsoron Allah su sani cewa Allah subhanahu wataala zai tambaye su akan amanar ilimin da suka suka koya kuma me suka koya wa jama'a yan uwa mu sani cewa duk abin da muke aikata ubangiji subhanahu wata'ala yana kallon mu kuma Allah subhanahu wata'ala zai saka mana da abin da muka aikata Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon cin wannan jaraba alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd mu cewa tasbihi da kabbara da hailala da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba lokacin idi kawai aka shar'anta shi ba a kowane lokaci yawan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana magancewa mutum duk wani abu da ya dame shi cewa tasbihi yana nauyaya mizanin mutum musani cewa faɗin subhanallahi wa bihamdihi yana kankare zunubin mutum komai yawansa mu sani cewa kabbara tana kara wa mutum imani da kuma ɗaukaka a wajen Allah subhanahu wata'ala sai mu lazimci wayannan abubuwa musamman a wannan lokaci mu ziyarci ɗan uwanmu idan yin hakan ba zai saba wa matakan da ake ɗauka wajen neman kariya daga wannan mummunan cuta ba mu yawaita addu'a 'yan uwa mu yawaita kyautatawa juna zato lallai mu ci gaba da kyautatawa juna domin kyautatawa ita ce take kiyaye dukiya kuma take tsara mutum daga tsautsayi mummuna na dukiya wanda ya zo ta hanya idan ya samu dama ya koma ta wata hanyar daban domin nuna wa duniya yawan da muke da shi da kuma yawaita shaidu don duk abin da ka huce ta gabansa zai maka shaida a gaban ubangiji subhanahu wata'ala mu dafa abinci mu ci mai daɗi mu ciyar da iyalinmu mai daɗi idan za ka dafa miya ka yawaita romanta ka bai da ba za su mai ga abu sannan sai ka bi ka gwargwado waɗanda za ka iya bawa wanda ka ba shi jiya idan ka fahimci yana da bukata yau ka ƙara masa kai ma sai allah da ya baka jiya ya sake ƙara maka kuma ya uwa ne mana bishara cewa wannan musiba da ta sauka akan mu kirsi ya rage ta tafi domin an kai lokacin da mu dai a nan mun isa zuwa ga wani yaƙini mugun tsoron da muke da shi game da ita ya fara yayewa tare da cewa muna ɗaukar duk matakai na kariya kuma muna bin nasihohi da malamanmu suke babu da kuma likitoci amma duk da haka idan ka ga duhun dare yana karuwa to gari ya kusa wayewa in ka ga ana jan igiya ana taɓe ta ana taɓe ta to ta kusa tsinkewa Allah ya jarrabu duniya da musibar da tafi wannan kuma Allah ya warkar da duniya daga wannan musiba ya ya uwa mu dinga kyautata zato kuma muna kyautata kalmomi mu sani Allah zai tambaye mu akan duk wata kalma da muka faɗa barakallahu fikum وعيدكم مبارك alaina الله علينا a العيد adida wa وأزمنة madida. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نعوذ بك من البرس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والطاعون وكورونا ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسماعنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا لنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا الله منا روقنك وانا مصيبك يا يبنا إتا يا أبنجي منا روقنك أبن دا أكي غير منا نتي وذا أفسكنت ونينا يمتنا نتي نتكريت تتلم أزكي Allah mun san kai ne ar-razzaqu zul quwwatil matin Allah ka kare mu daga wannan karaya ta tattalin arziki Allah ka sa wannan cuta ta zama ita ce sanadiyar hauhawar arzikin mu ya ubangiji duk wanda ya rasa wani abu a sakamakon wannan annoba Allah ka mayar masa da ninkin baninki ya Allah mu talakawa ne a gare ka Allah ka azurta mu ya ubangiji mu masu rauni ne Allah ka karfafe mu ya ubangiji ba mu da bara Allah ka iya mana ya ubangiji ga bayinka sun taru sun bauta maka kamar yadda kai umarni sun yi azumi sun yi sallar dare sun yi sadaka masu hali sun ba da zakka an yi nasiha an halarci karatu ya Allah sa wannan aiki namu ya zama a banza Allah ka karɓi ayyukanmu ya ubangiji duk waɗanda muka rasa a wannan tsuku na lokaci Allah ka gafarta musu mu kuma in ta mu tazo Allah ya sa mu cika da imani ya ubangiji ka san mu ka san bukatun mu Allah duk wani wanda yake damuwa da wata damuwa a zuciyarsa Allah ka yaye masa ya ubangiji masu iyali ba su da yadda za su yi Allah ka iya musu ya ubangiji wanda suke cikin kunci na bashi Allah ubangiji ka ceto su ka taimake su ka ba su yadda za su yi ya ubangiji waɗanda aka rike musu haƙoƙinsu na kuɗi ko wani abu mai kama da haka Allah ka kwato musu haƙoƙin yan kasuwan mu Allah ka sanya musu albarka a cikin kasuwancinsu masu neman jari ubangiji Allah ka ba su masu jarin Allah ka sanya musu albarka ma'aikatan mu Allah ka sanya albarka a cikin abin da suke samu yan uwa ɗalibai da suke neman admission a wasu makarantu ko suke shirin yin jaraba Allah ka ba su ka ba su sa'a ya ubangiji masu neman aiki Allah ka ba su mata da suke neman mazajen aure ubangiji Allah ka hada su da nagari Allah ka shiryi samarunmu. Allah ka gyara tarbiyyarsu Allah ka gyara tarbiyyarsu Allah ka shirye mu Allah ka shiryi bayanmu Allah ka ɗora mu akan bin sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka haɗa kawunan musulmai baki ɗaya ya ubangiji farraƙa da ake samu da rarraba Allah ubangiji ka yaye mana Allah ka bar mu akan tafarkinka Allah ka bar mu akan tafarkinka wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi